الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ما كما سمعت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما يكن سمن بابانا بغبا ديوا أنا جيتي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايحك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah ta'ala za mu dora a cikin mu na ahkamul janayiz wa bid'aha na Sheikh Allama Muhammadu Ibn Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanda muka saba karanta mako mako a nan Masjidus Sahaba a nan bakin sakatariyar karamar hukumar Katagun a cikin garin Azare jihar Bauchi yau muna almuru na biyar ko hudu hudu ga watan da Akhirah samu hijira a shekara 1445 wanda kuma ya dace da goma sha takwas ga watan goma sha biyu miladiya shekara dubu da uku muna karatu a cikin bidawul jana'i wato sashe da malam ya bude a wannan littafi don yin bayani akan bidiyoyi da ake tafkawa a hidimar jana'iza za mu tashi a kan bidi'a ta hamsin da ɗaya al'ifa'u fi sairi biha bi a tafiya da gawa na muna cikin bidiyoyin a likafani ne da fita da gawa so daga cikin bidiyoyin fita da gawa al-ibta'u fi sayri biha wato saibi da maɗe a cikin tafiya da ita gawa malam ya samu wannan bidiyo a cikin alba'isu na abu shama da kuma zadul ma'ad na ibn al-qayyim da kuma littafin al'amur bil ittiba na al-imam suyuti rahimahumullah sai biyu wajen tafiya da gawa kamar yadda muke karanta wasu bidoyin ba mu san su ba na waɗansu al'adu ne na waɗansu wurare ne amma wasu kuma mu ma a nan ana aikata wasu muna gani daga ciki akwai wannan bid'a da malam ya magana kanta sai bi da gawa mu ma a nan wannan bid'ar ana yi ta kuma mun karanta a farkon wannan littafin yana daga cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine sauri da gawa sauri wajen kintsata da kuma sauri wajen kaita idan an ɗauki gawa ba takama ake ba ba maɗe ake yi ba sauri ake yi da ita ba sauri kuma wanda zai jikkata masu rakiya ba sannan kuma ba sai bi wanda za a kira shi maɗe ko takama ba tafiya baina-baina wacce duk wanda ya gani to ya san cewa ana gaggawa Gama idan aka ɗauki gawa musamman a wuraren wurarenmu nan kan abin hawa sai ka ga ana tafiya a hankali sai ka rasa wayar sunanta yin hakan cewa a tafi a hankali kamar an dauko mai a tafi a hankali waye da wannan abu kawai a tafi normal a tafi normal tafiya shi wannan sai ba shi da asali bal ma ya sabawa wato sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam nakan gani a masallacin harami ko na maka ko na madina idan kana so ka yi rakiyar gawa a masallacin harami musamman na madina saboda shi ne ake ajiye gawa a falon shigar liman ake mata sallah idan an mata sallah za a fito da ita ta ƙofar liman ana fitowa daga ƙofar liman kuma to haraba ce daga haraba kuma za a fice ged ne a tsallaka a shiga bakiya to idan kana so kai rakiyar gawa a haramin madina to fa sai dai ka zo sahun gaba ko kusa da sahun gaba ko kusa da kofa ta yadda ana idan da sallar za ka ruga ka bi amma in dai kana ɗan nesa kaɗan kafin a ce ka fito daga yadda kake kaje ba za ka same su ba kuma idan aka shiga da ita jaddin baƙi za a rufe haka je ka samu an riga an shiga so za ka ga masu son rakiyar gawa za a ga yadda suke gaggawa su iso yadda gawa suke saboda ita ma gawar ana ɗaukar ta sauri yanke da ita za ka ga yadda ake sauri da gawa kaga larabawa suna haka suna yafa wannan dan kwalin yana zamewa suna yafa masu tafiya masu bungawa suna yafawa yana zamewa saboda sauri saboda yadda jiki yake motsawa masu daukan da kafa da suna sauri na gaba suna sauri na gefe da gefe kowa sauri wanda yake nesa yana gudu haka ne sunnar rakiyar gawa shine duk wanda ya gani ya san ana koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ai sauri da ita amma ana tafiya haka ana tafiya haka ana yi ana cin burki irin yadda ake a wuraren mun nan gashi ma mun zo mu dora akan mota wata bid'a ba ba a shiga gaban gawa haka motar gawa tana gaba tana gyaɗe-gyaɗe sannan ba mai wuce ta masu mashin suna ajiye kafa a ƙasa saboda saboda rashin sauri masu mota suna cin burki saboda rashin sauri ya saba wa sunna bid'a ta hamsin da biyu at-tazahumu ala an-na'shi cunkoso akan makara cinkoso akan makara da take ɗauke da gawa yana daga cikin bidiyoyi da a shek al'allama ibn hazm al-zahiri al'andalusi ya kawo a cikin littafinsa al-muhalla a akan wato ɗaukan makara asali ga wannan mutum hudu ne ke ɗaukanta mutum hudu ne suke ɗaukanta amma sai mutum goma sha biyar su taru wannan wani ma dafawa zai haka wannan yana cin kafar wannan wannan yana sake takalmin wannan a yi tururuwa a kusu. wani cikin magabata ya taba ganin an yi wa gawa haka an cunkusu akan makarai ya ce da mutanen ne kukan kun fi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama imani da kwatantawa to su ma ban ga suna cunkoso akan daukan gawa ba wanda ya samu ya rika ya dauka cikin wanda bai samu ba to sai ya matsa saboda su ma masu daukan su samu space da za su yi tafiya yadda ya kamata kuma wannan cunkoson yana haifar da matsalar da ta wuce yanzu bid'a da muka magana kan yanzu wannan cunkoson dole ya haifar da taibi tunda takun ba zai ba za a yi sauri ba gefen makara guda ɗaya ce mutum bakwai ta ya za a yi sauri zai yi ba haka idan idan mutum hudu sun ɗauka to saura kuma sai su matsa in yi so idan tafiya ce da take da tazara aka fahimci akwai bukatar a karɓi wani to sai a karɓe shi amma ba wai a cunkusu akan akan akan akan makara ba a yanyame ta kamar kudaje akan turoso to malam yace yana daga cikin bid'o'i at-tazaqumu 'ala an-na'ish cunkoso akan makara mai gawa a bidi'a ta hamsin da uku tarku littirabi min aljanazati wato barin kusantar gawa yana daga cikin bidoyi na wasu al'adu mu anan ba mu da shi wato nesa da gawa wato wasu suna da belief na ba za su zo kusa da ita ba na ba za su zo kusa da gawa ba na haka a wajen sallah ne suna nesa idan a wajen tunanin nan bidiya ce duk yadda ka samu kanka sallar jana'iza babu wani abu da da shari'a ta hukunta dangane da kusantar yadda gawa ta ke ko nisantar yadda gawa ta ke. Bidiya ta hamsin da hudu tarkul insati fil janazati minhu wa hashiyati ibn abidin هذا النص يشمل رفع رفع الأصوات بالذكر كما في الفقرة بعدها وتحدث الناس بعضهم مع بعض ونحو ذلك بدي أدام بند وضوء ترك الإنصات في الجنازة واتو كين شروع كين شروع الجنائزة ko dai lokacin sallah ko kuma ka ce ma ko a wurin wanka da hidimar likafani da wurin sallah da hanyar tafiya da wajen binnewa kin yin shiru mana yake minhu ya samu wannan yake minhu yana nuna maka littafin baya bid'a ta hamsin da uku da muka karanta kun ga littafin da malai ya da al na Abu Shama to nan da yace minhu yana cewa a cikin al-ba'iq yake nufi eh sannan da kuma Hashim ibn Abidin shi ma ya kawo ta sai ce hada an yashmalu al-aswati bizikri yace wannan nassin ya haɗa ya hada da ɗaga wato muryoyi da zikiri da yin zikiri kama fil faqarati ba'daha kamar yadda zai zo a a lamba da take bayan wannan wa tahaddusan nasi ba'dhum ma'a ba'd da kuma tadin mutane sashin su tare da sashi wa nahwi zalika da makamancin haka kamar waya wato wannan bidi'a tana nufin kin yin shiru akan gawa bidi'a ne kenan yana daga abin da yake shari'a da sunna shine wato shiru da sassauta murya idan ta kama a yi magana akan gawa ko a wajen wanka ko a kintsa likafani ko a wajen sallah ko a hanyar tafiya ko a wajen binnewa da haka sai malam ya ce wannan ya hada da yana daga cikin bidiyoyin yadda waɗansu suke ɗaga murya da zikiri da zikiri har ma da karatun alkur'ani da wasu suke wanda ai mun karanta kuma za mu ƙara nan gaba yana daga cikin bidiyoyi da aka kirkira karanta alkur'ani akan gawa bayan ta mutu ko suratu yasin ko wata sura cikin surori a yi ta kira'a ana ɗaga murya yana daga cikin bidiyoyi yana daga cikin bidiyoyi ta haka ko zikiri ko karatun alkur'ani ko hira tadi ana aikin likafani ana hira ko ana wanka ana surutu ko ana wani zikiri da sunan zikirin wanka duk ko kuma ana tafiya da gawa ana taɗi bid'a ko kuma a makabartar ana binne ta ana tadi wasu sun koma gefe sun kafa daba suna tadi ko wani ma ya koma gefe ya daga waya yana ta harkar kasuwa ko yana harkar ofis ko yana wata hidima cikin hidindimunsa har a gama abin da ake yi yana yana kasa hidimar to duk wannan yana daga cikin bidiyoyi na jana'iza idan ka shiga hidimar jana'iza gwargwadon yadda ka samu kanka to shiru ya kama ka ba ka magana sai idan da wani dalili kwakwara amma wani lokacin dalilan su kansu wato karambani yakan jawo yawan maganganu a kan gawa idan a wajen wanka ne kowa gwani ne haka ana ta magana a kaza za a yi a kaza za a yi a yi kaza a bashi bashi bashi ba haka za ka yi ba yi kaza kowa da hatu na zartansa ai ta suru illin kafani ne ai ta surutu ya kaza za ka yi kaza in wajen binnewa ne haka kankare can a ba sai ka kankare ba ba shaka karo ganya ba sai an karo ganye ba sha ya isa haka a karo a zo ai ta ai ta kowa yana sa baki kowa kowa malamin gawa ne to duk wannan na da cikin bidiyoyi kawai idan hidimar ka ce ka yi in ba hidimar ka bace ka bar masu hidimar wannan ma haka yake tsaye akan kabarin ba hannu zai sa ba sai malinta dauko wancan a ba sai ka sa wannan ba kai kuma ya haka yana tsaye shi bai sa hannu ba shi in ba za ka sa hannu ba ka ja baki kai shiru idan ba za ka shiru fita a wajen ka koma gefe ka tsaya ka bar masu aiki sai aikin ka zuba musu ido duk wanda kaga ya sa hannunsa yana yi ya taɓa yi kuma kowa da hankalinsa da wayansa ko abu ba zai yiwu ba za za a ɗauko itace kai a ganin ka ba zai shiga ba ba abin da ya dame ka ya za ka ɗauko wannan kuma ba zai shiga ya girma da Allah mai shi a ba ruwanka ba shi ya saka in ya saka ya saka ya gaba zai kuma ba sai cire shi sai ya sa wanda ni a ciki in kuma ya saka din kuma ya yiwu ya saka kaga kai ka ji kunya to shine yawan surutu da daga murya da hayaniyan nan bai kamata ba bid'a ta Hamsin al Biyar, bi-dhikri aw bi qira'ati al-qur'ani aw al-burdati aw dala'il al-khairati wa nahwi dhalika al Ibda, da kuma ibtida'u sirat al-mustaqim da al-intisab da sharh tariqat al-muhammadiyya da kuma al-amr bil ittiba' da kuma al Wata wato wannan bid'ar kenan ta shahara littattafan da malam ya kawo da suka yi magana akan ta al-jahru bayyana zikiri aw bi qira'ati al-qur'ani ko bayyana karatun al-qur'ani aw al-burda ko kuma karatun burda wake ne fa burdan waka ce amma an dauki gawa ana tafiya ana ana ana wake na burda au dalailul khairat ko kuma karanta dalailu ko an shimfiɗa gawa cikin makara bayan an mata wanka kafin ayi sallah ko kafin a mata wanka a ɗakin take a ta yi kwanan kesu a zo a kewaye ta ana karatun dalailu ko ko ko burda kwana tafiya za a raka ta ana wani zikiri ko a je kan kabarin ana karatun da la'ilu wanda duk bid'a ne bid'a ne wa nahwi dalika da makamancin haka duk bid'a ne bid'a ta hamsin da 56 الذكر خلف الجنازة بالجلالة أو البردة أو الدلائل والأسماء الحسنى السنن والمبتدعات للشيخ محمد أحمد خضر الشقيري بدعة همسن شدة ذكري أبايان غاوة an ɗauki jana'iza an ɗauki gawa ana tafiya da ita ɗauki janaza sai wasu suna zikiri bil jalala da lafazin jalala sunan Allah na la ilaha illallah la ilaha illallah ana rakiyar gawa ana zikiri da rafka rafkar carbi ta subaha ana la ilaha illallah la ana raka gawa na taba ganin gawa da ake raka ta haka a wani kawai ka jiyo zajja daga nesa kururuwa sai ka zo kuzo ka kawai ga masu daukan masara sun dauka kewaye da ita kuma ana tafiya ana la ilaha illallah ana rakiyar gawa bid'a ne awul burda ko ana karatun alburda waƙe awul dala'il ko kuma ana ana karanta dala'il ko dala'il khairat to su ma duka bid'a ne littafin ma bid'a ne dan littafin ma da ma bid'a ne da alburda da dala'il duk bid'a ne asalin su ma ba ma karanta ga ba wal asma'ul husna ko kuma ana tafiya ana raka gawa ana kira sunayen Allah Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku ana yi Al-Quddusu Al-Salamu ana tafiya ana ana yi ko wani yana faɗa saura suna amsowa bid'a ne bid'a ta 57 القول خلفها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله أشهد أن الله يحيي ويميت وهو حي لا يموت سبحان من تعزز بالقدرة والبقاء وقهر العباد بالموت والفناء آه. فدا أبا ينقاوه an dauke an dauke ta wanda suke suke tafiya a bayanta kuma suna cewa wai Allahu akbar Allahu akbar ashhadu anna Allah yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu wai ina shaidawa wai Allah rayayye ne ba mai mutuwa ba wa huwa hayyul la yamutu rayayye ne da ba zai mutu ba subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wai sarki ya tabbata ga wanda ya buwaya da kudurarsa da wanzuwa wa qahara al ibada bil mauti wal fana kuma ya fi karfin bayinsa eh, ya fi karfin bayinsa da mutuwa da karewa su za su mutu za su kare shi kuma ba zai mutu ba zai kare ba wannan zancen gaskiya ne babu ƙarya a ciki kuma babu kuskure a ciki yadda kuskuren yake shine a ɗauka wannan abun zikiri ne da za a rika faɗan ana rakiyar gawa wannan bidiya ne bidiya ne bidiya ta hamsin da takwas asiyafu khalfal janazati bi astaghfiru lahu lahu lakum wa nahwihi wato allawa asiyahu khalfal janazati kwallawa a bayan gawa kwallawa da fadin istaghfiru lahu yaghfirillahu lakum wai ku nema masa gafara Allah zai gafarta muku wani hauyi da makamancin haka wato a wata al'adar suna da wannan bid'a idan an dauki gawa ana tafiya za a ji wani yana kwallawa ko wasu suna kwallawa استغفروا له يغفر الله لكم واستغفروا له يغفر الله لكم masa gafara kuma zai Allah ya gafarta muku ana faɗan haka ana tafiya da gawa wannan bid'a ce malam ya samu wannan bid'a cikin al-madkhal na ibn al-hajj da al-ibda'u fi madar al-ibtida'i da kuma al'amuru bilittiba na asiyuti a bidiya ta hamsin da tara asiya bilafdil fatihati inda almururi bi kabari ahadis salihina wa bi mafarikin turuki wato kwallawa da lafazin fatiha kwallawa da lafazin fatiha wal'ala na malina nufin karatun fatiha ƙwallawa ko kuwa alfatiha ƙwallawa inda mururi bi kabari inda mururin bi kabari ahadis salihin wala Allah abinda ake nufi anan shine ƙwallawa suke in an zo gittawa almuru gittawa bi kabari ahadis salihin da kabarin wani cikin salihan bayi sai wani ya kwalla ce alfatiha to wala Allah abin da suke nufi da haka shine sai kowa ya karanta Fatiha eh wa bi mafariki turuqi da kuma duk wani jansha na hanyoyin an zo za a tsallaka hanya ko za a canza hanya nan ma sai wani ya ce al-Fatiha sai a karanta Fatiha kaga wannan bid'ar ba mu ba hmm. kwashe kwashe dai kyauta bid'a ta 60 qaulul mushahidi lil janazati alhamdulillahi alladhi lam yaj'alni min as-sawad al daga cikin bid'o'i akwai qaulul mushahidi lil janazati fadin wanda ya halarci sallar jana'iza eh wannan bid'a ce da aka santa wajen yan shi'a wanda ya halarci sallar jana'iza wai yakan ce alhamdulillahi alladhi lam yaj'alni min as-sawadil muhtara wai godiya ta tabbata ga Allah wanda bai sanya ni ba daga cikin as suwad dandazo al-muhtara na matattu ba shiri eh al-muhtara ne wanda ya mutu ba shiri bai san zai mutu ba balle ya istighfari ko ya tuba ko ya gyara aikinsa kwaf ɗaya kawai mutuwar ba zata to wai wai wai sai su dinga sai su dinga faɗan haka alhamdulillah alladhi lam yaj'alni min as al muhtara wai godiya ta tabbata ga Allah da bai mana mutuwar katsau ba bai sanya ni cikin masu mutuwar katsau ba wannan yan shi'a suna yada wannan a ban san suna yi ba dan ban ji a nan wala Allah karatunsu bai kai haka ba ko imaninsu bai kai haka ba tukunna saboda ban ji motsin wannan bid'ar ba a yan shi'ar mu nan amma eh, yan shi'a fararen fata suna yi suna yi in kana bibiyan littattafan ko karatuttukan za ka gani ko a yuto kana dan bibiyan karatuttukan za ka gani suna suna har ma mustahabbantar da hakan suke suna cewa yana daga mustahabbi idan ka je sallar gawa kai wannan addu'a suna yada wannan a matsayin addu'a ta mustahabbi idan an je sallar gawa bid'a ce bid'a ta 61 i'tiqadu ba'dihim anna al-janazata idha kanat salihatan تقف عند قبر الولي عند المرور به على الرغم من حامليها bid'a ta 61 shine kudurtawan wasu annal janazata idza kanat salihatan wa janaiza gawa idan ta idan ta kasance ta gari ce taqifu inda qabril waliyi wai gawar da kanta tana tsayawa a daidai kabarin waliyi inda za a wuce da ita ta wajen kabarin wani waliyi ko a cikin makabarta ne aka zo wucewa za a kai ta ta kushewar kuma za a wuce ta daidai kabarin wani waliyi wai gawar da kanta tana tsayawa inda al-mururi lokacin gittawa da wannan waliyin ala rubni lil hamiliha tare da masu ɗaukar ta su ba su tsaya kan ba eh, amma ita za ta tsaya ta yi sallama ta yi gaisuwa ta gaida wani wannan bid'a ce ƙarya bid'a ce kuma kantar, kantarariyar ƙarya ce kawai gawa tana kan makara ce ta tsaya wa zai saurari wannan ba annabi ne faɗa ba alaihi salatu sala. an ba annabi ne ba da wannan labarin ba ba wanda zai faɗa wannan labarin mai hankali ya karba tana ana dauke da ita akan makara kuma ana tafiya da ita wai ko ta ko sun ji ko sun so za ta tsaya ta gaida wali sannan ta wuce sai ta iso su kenan ba ashe ma za su iya binne wani ba ita ba inda ba ta riga ta iso ba in waliyin ya tsayar ta a <laughs> suka je sun binne shirme kenan tana wajen wali ba su gama ba Allah ya kyauta ita bid'a da kake ganinta wato idan ta samu zuciyar da aka riga aka taɓar da ita in ta samu tunanin da ya riga ya lalace zama take yi sosai taɓar ta hidimarta kai ta mamakin ya kyamata bid'a zurbin ne ka to bidi'a sai ka gane shirme ne ka gane ɓata lokaci ne watan ma ka gane rashin hankali da rashin tunani watan ka gane rashin ya kamata sanin ya kamata wata ma ka gane rashin rashin mafaɗi ne eh wasu bidiyoyin da ake yi ai rashin mafaɗi ne inda mafaɗi ba za a yi ba to amma sai ka ga zabga zabgan malamai a ciki sai ka ga gingima gingiman masu hankali a ciki ka ga wayayyu ka ga wayayyen mutum ko ka ga wani gawataccen lauya ko ka ga wani gauratacen likita ko wani hamshakin injiniya ka ga wani gauratacen dan boko wani profesa amma a cikin bid'a dumudu dumudu hankalin yayi daneji to ita haka matsalar ta take yanzu wannan abun abubuwan da muke karantawa muna ganin su shiririta amma a wajen masu tufa a wajen masu su ibada ce suke yi da hakan nan abin tausayi malam miskinai abin tausayi abin tausayi ko ta gawa da aka binne ba samu labari ban je ba wanda suka je suke ba mu labari wai wani ya je shi da wannan dalailun da malam yake yake magana akan sa da dalailun sifofin dalailun ba wai ya share kabarin da su kafin a kwantar da shi ya sa su a cikin kabarin haka ya yi shara ya yi shara ya shafa ya shafa ya shafa kafin a kwantar gawar a ciki. Allah ba za masa dariya ba. kuma a ƙauye shi malami ne wai Haka ne? to ita matsalar bid'a kenan ba ruwanta da malam sha'ani ne da yake da alaƙa da shari'a Allah ka ƙara mana shari'a bid'a ta 62 alqawlu inda ru'yatiha هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما إيه وي فتن yayin ganin gawa lokacin da ka hango gawa an taho da ita za a je a binne ko kuma ka zo ka ka shiga yadda gawa take a gida kafin a ɗauke ta ko kuma ka taho za a yi sallah ka hango ta akan makara wai dai kawai in ka ga gawa wai sai ka ce hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wannan shine alkawarin da Allah da manzansa suka mana wa sadaka Allah wa rasuluhu kuma Allah da manzansa sun yi gaskiya Allahumma zidna imanan wa taslima Allah ka ƙara mana imani da mi kauya an ba ku mi kauya ma za ku mutu ai ku ka ko ku mi kauya ko kar ku mi kauya da ku wai ba abin da suke nufi da wannan wato wannan mutuwar wannan shine alƙawarin da Allah da manzon suka mana sun yi gaskiya ga ga nan ta kama wani mu kuma da muke raye Allah ka ƙara mana imani da da mi kauya to kaga wannan an dauko sun dauko ne daga ayar alqur'ani mai girma sai suka ajiye shi a gurbin da ba a kansa take magana ba sai suka bid'antar da karanta ta a wannan mahallin wai karatun ganin gawa eh shine karatun ganin gawa wai wai hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allahumma zidna imanan wa taslima in an tambaye ka karatun ganin gawa na bid'a bid'a ta 63 ittiba'ul mayyit bi majmaratin bin gawa da garwashi garwashi na hayaki a ko sai a sai a sa sai wannan turaren kuna a kan a garwashi sai ana tafiya da ita wannan wannan din yana tashi eh turaren kuna yana tashi eh ana biye da ita a baya eh malam yace wannan bid'ar an kawo ta a cikin littafin mudawwana ta Imam Malik kuma ya dan yi ishara zuwa gare ta a matsala ta 74 a cikin wannan littafin to bid'a bid'a ta 64 at-tawaf bil janazati hawla al-adrihati yani adrihati al-awliya wato kewayawa da gawa hawla al-adrihati wato wato wayan kabarurruka yani adrihatal awliya wato wato abun nufi kabarurrukan waliyai idan aka je kabarurrukan waliyai to ana ana ana waye kabarin da gawa kafin a binne ta ko kuma kafin a tafi wajen binne sai an tafi wajen kabarin wani wali an je an yi dawafi da ita sai kuma a tafi a je a binne ta to kaga masu wannan bid'ar su su suke zuwa su tsawafi da ita aka barin wali masu waccar bid'ar kuma kaga ita take tsayawa ita take tsayawa da sharrin bid'a kenan kowa da irin tasa eh idan addinin Allah ne iri ɗaya amma bid'a ce kowane gari da irin nasu kowace kabila da irin tasu hmm. wannan bid'ar malam ya samu ta cikin littafin al-ibda'u al-ibda'u fi madad al-ibtida' na Sheikh Aliyu Mahfuz a bid'a ta 65 الطواف بها حول البيت العتيق سبعا wato zagaya daki tsohon daki shine dakin Ka'aba shine al al Atiq zagaya dakin Ka'aba da gawa sab'an to bakwai wannan bid'a ce yanzu kan ba za a bari ba wannan bid'a dole ta mutu dole ta ta mutu yanzu don ba wanda zai bari aje da gawa a zagaya ta sau bakwai da sojoji da yan sanda suna nan sun sa ido ba wanda zai je da gawa yanzu in dai ba za a sa tafiya ba ne. a kama hannunta a zaga da idan za a dauke ta ne a matsayin gawa ba za su bari a yi dawafi da ita haka wannan bid'a ta mutu bid'a ta 66 al-i'lamu bil jana'iz ala al masajid shelanta jana'iza ala al masajid a kofofin masallaci shelanta jana'iza a kofofin masallaci ana kururuwa wane ya razu wane ya mutu ana sanarwa bid'a ne a bid'a ta 67 duwai na bidoyin na 65 da 66 malam ya tiro su daga cikin al-madkhal na Muhammad ibn Muhammad al-Hajj bid'a ta 67 idkhalul mayyit min babir rahmati fil masjid al-aqsa wa wad'uhu bayna al-bab wa as-sakhrati wa ijtima'u ba'd al-mashayikh yaqra'una ba'd al-adhkari nan kuma can bid'ar yankin Qudus kenan idkhal mayyit min babir rahmati shigar da mamaci masallacin kudus ta kofar ta babur rahma akwai babur rahma a masallacin kudus shararriyar kofa a wacce ake cewa ta wannan kofar ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga lokacin da aka yi isra'i da shi to sai ya zama wannan kofar idan za a shiga da gawa masallacin a yi mata sallah to ta wannan kofar ne wai ake zuwa a shiga da ita wannan ma wani bilib ne daban kaga ayin dai za a sa masallaci gawa masallaci a mata sallah ta ita wata kowa za a saka ta ta duk kofar da ta fi kusa in ta kofar liman ne ya fi kusa a saka ta kofar liman in anguwar su ta can ta yamma ne aka shigo da ita ta kofar yamma mai a ciki a wuce da ita da za a ajiye ta a mata sallah kowace ƙofa ma kofar shiga masallaci amma sai aka ware babu rahma wannan ƙofar ita ce kaɗai kofar shiga da gawa fil masjidil aqsa a masallacin qudus wa wad'uhu bayna al-babi wa sakhrati sannan kuma sai a aje wai gawar tsakanin kofar da dutse akwai dutse a cikin a cikin masallacin qudus akwai dutse wanda ba a tare shi an yi bango haka ba yana nan dutse ne yana nan kuma a dutsunsa. yana nan a dutsunsa. so tsakanin kofar da wannan dutsun, sai a ajiye ainihin wato gawar a wajen wace ma ba'dul mashayikh sai waɗansu shehunnai su taru ya qara'una na al-azkari suna karanta wasu wasu zikirori eh gabanin a shiga da gawar don yin sallah sai ajiye ta a wannan wajen wasu shehinnai su zo suna yin wasu bikirori bidiya bidiya ta 68 الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها أو بعدها وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر الرثاء عند حضور الجنازة بدعة 68 بيجي lokacin da aka zo da gawa fil masjidi a cikin masallaci qabla salati alaiha kafin yi mata sallah aw ba'daha ko bayan an yi sallah wa qabla raf'iha kafin a dage ta aw aqiba dafnil mayyit inda al-qabr ko dab ko bayan eh, ko bayan binne mutum a wajen a wajen kabarin bayan an binne jin kaɗan a wajen kabarin sai kuma a zo da wake na bege ayi rasa'i a yi waƙe na bege wannan bid'a cikin littafin al'idda'u Bidi'a ta sittin da tara iltizamu hamlil janazati ala sayyarati wa tashyi'uha ala sayyarati malai yake daga cikin bidiyoyi akwai lazintan ɗaukan gawa ala sayyarati akan mota wa tashyi'uha ala sayyarati da rakata akan motoci mala yace ka duba matsala ta hamsin da hudu yayi tattaka a can akan magana daukan gawa a mota to kaga anan abin da mala yace asali shi malam yayi inkarin dora gawa a mota ne ma gaba daya kamar da muka karanta a matsalar yanzu anan kuma ya ambaci iltizami wato ba larura ba ba larura ba ba bukata ba kawai zama ko gawar nesa ce ko ta kusa ce ko kowace irin gawa ce kawai a ɗora ta a mota masu rakiya makowa kan mota a jera motoci ga masu ɗaukan amarya a tafi makabarta malam ya rusa wannan ya sanya shi a cikin wato bidiyoyi kuma ya sanya shi daga cikin abin da yake rusa ma'anar rakiyar jana'iza domin ya kawo dalilai da ta'alilai kan cewa hakan al'ada ce ta kafirai sannan kuma yana yana rage yana rage wato yana rage abinan e, e, e, jimamun mutuwa yana rage jimamun mutuwa da damuwa da mutuwa sannan yana jawo mai ƙaramin ƙarfi ba zai iya rakiyar ba saboda sai an hau abin hawa wanda bashi da abin hawa ba shi dalilin a dauke shi yana jiya na gani shi ba zai rakiyar ba kenan inda abin hawa ake da mota ake da mashin daga nan a ce za ka tafi makabarta an tafi da mota da mashin ba ka da dalilin hawa dole ka hakura ba za ka je ba daga nan sai zama an buɗe hanyar haramta a waɗansu zuwa makabarta rakiya ta haka malam ya ka kawo a wance a wancan gabar yana nan akan wannan ra'ayin nasa na bid'antar da ɗaukan gawa a mota amma zance mai inganci kamar da a can ma mun yi magana ba bid'a bane daukan gawa a mota kawai a wancan lokacin ana daukan ta a kafada saboda haka suka samu kansu a wancan lokacin ai in an ce a dora gawa akan raƙumi kai ma ka san ba zai yi yaushe makara za ka ta akan rakumi ko akan akan doki su ne abin hawan su a lokacin ko jaki sannan su ba sa nesa da su yanzu kuma akwai a kura akwai motocin da aka yi su musamman da gado a cikinsu na ɗaukar mara lafiya ko gawa ba kamar raƙoi ba kamar doki ba sannan yanzu gari garuruwa sun girma ta yadda makabartu suna yin nesa ɗaukan gawa yanzu aka kafaɗa a ce za a kai ta binne ta a zamanin yanzu ne maimakon a yi sauri da malam yake yake karantar da mu cewa manzon sallama ya yi kira da a gaggawa da gawa to in aka ce a kafadar za a ɗauka a zamanin yanzu maimakon a sauri ɗauka a kafadar shi zai jawo sabi daga anguwan nan yanzu a ce a ɗauki gawa a kafada ta makabarta a ina jin sai an ajiye ta ma a wata inuwa an huta idan za a ɗauke ta akan abun hawan ya kai aje a binne ta a dawo kowa ta musabgarsa masu kafada suna FMC ko suna can wajen stadium tukunna ba je ba je da za a ce kaga almuhim za ka zo ka fahimci cewa wato malam ya yi la'akari da halin da wancan lokacin suka samu kansu ne ba halin da mu yanzu muka samu kanmu ba Allah ya masa rahama akwai lokacin da zaka samu dole ne ma yanzu a bauchi waye ita ya dauki gawa a kafada ya tafi makabarta waye ita a bauchi a ce ya dauki gawa a kafada a ce sunna ne ai wasu gane su koran su daga sunnar kenan <laughs> ai wasu wani daga nan zai fita sunnar <laughs> sai ya dauki gawarsa a kafada sai ya tafi sai ya tafi kan gire eh kaga abin akwai abin dubawa ciki don haka malam ya sanya wannan a daga cikin bidiyoyi kuma in kun kula a tsarin malam kun ga ai bai kawo littafi ba kuma dama ya gaya mana ya ce idan ya kawo bid'a bai sa littafi ba to shi ne ya gano Allah ya masa taufiki ya gano ta matsayin bid'a da haka ya danganta idan wuri ne kusa da makabarta to a ɗauke ta a kafaɗa ya bi dacewa a kai ta da gidajen nan da suke kusa da makabarta an yi mutuwa ba amfani a ɗauko mota ce da ɗauke ta kuma galibi ma hakan ake in ba nisa a kafaɗa ake kai ta galibi ma hakan abin da yake jawo abin hawan ɗan nisan nan ne yake jawo eh a ah, bid'a ta saba'in hamlu ba'dil amwati ala arabatil midfa kun ga wannan ma malam ne ya kawo ta kenan tunda bai kawo littafi ba hamlu ba'dil amwati daukan wasu matattun wasu garuwakin ala arabatil midfa akan wato akan mota ta alfarma ko wannan yana da alaka da gawarwakin manyan mutane manyan ƙasa ko soja a ɗauke shi a motar yaƙi ita ce arabatul mitfa ta zamani kenan ko kuma irin irin irin moto irin amalancen nan na sarauta wanda doki yake ja ita ma ana ce mata arabatul mitfa daukan ta kamar kamar sarauniyar ingila ba an ɗauke ta kan irin wannan ba da dawaki bi suna ja an sanya an lullube gawarta akan akan akan wannan akan amalancan. to wannan ita ce arabatul midfa ko dai wacce dawaki suke ja ko kuma ta wajen yaƙi a wajen sojoji wannan abun ɗauka ne na alfarma to malai tana daga cikin bidoyi yana daga cikin bidoyi lallai kan wannan ba bukata in akwai bukatar a ɗauka a kan abin hawa to ba bukatar a ce sai an kawo wani musamman ka abin da ya samu shine abin ɗauka amma a ce sai an kawo na musamman saboda wani ne saboda shi askari ne sai an kawo igwa ko saboda shi basarake ne sai an kawo wato wata mota mai tuta ta musamman a ciki za a ɗauke shara kawai kowace a kori gurma ta zo ko delta sai a tura shi kawai a ciki a jiya da gawa dawa ce kawai bukata shi ne a kai makamarta zancen a ce za a yi wani za a yi wani wani wata bajinta ba ta taso bajinta ta kare bajinta ta kare to sai sabon babi as-salatu alaiha babun sallar gawa babun sallar gawa amma a bangaren bid'o'i bid'a ta 71 as-salatu salat al-gha'ib ba'da al-ghurub min kulli yawm sallar gawa alladhina matu fi aqtaril ardi wanda suka mutu a sasannin duniya wanda suka mutu a kasashen duniya a garuruwa na duniya shine aqtarul ard garuruwan duniya ko sasannin duniya sallatan gawarwakin musulmai da suka mutu a fadin duniya salatar za'ibi, sallar gawar da ba ta nan ba'adal ghurubi min kulli yawmin bayan faduwar rana a kowace rana kawai da suke da wannan bidiyar eh, kamar da yadda malam ya kawo cikin littafin al-ikhtiyarat da al-madkhal ibn al-hajj da sunan malam ya ya ya wato da wannan bidiyar take nufi ne akwai waɗanda suke da bid'ar duk bayan sallar magariba za su sallar gawa wa za su sallata wani wanda ya mutu duk musulmin da ya mutu yau a duniya sai a yi kabbara kawai zai a yi sallar gawa wai a sallaci duk musulmin da ya mutu yau kullum bayan magariba zai yi wa ce ba wanda ya mutu ba zai yiwu ba to yanzu suka daukan maka su kullum bayan magariba an yi sallah za ta ci kuma a yi sallar gawa tawa ta duk wanda ya mutu musulmi babbar magana bid'a ta 72 ai dama bid'a kan wahala ce dakta ai bid'a kan wahala ce bid'a ta 72 as-salatu 'ala al zaibi ma'al ilmi annahu sulliya alayhi fi mawqinihi sallatar gawar da ba ta nan ne al zaib mun yi karatu akai sallatar gawar da ba ta nan ma'al ilmi tare da sanin annahu sulli alayhi fi mawtinihi cewa an masa sallah a yanda yake idan ba a mar sallah ba asali ya tabbata ai manzon Allah sallama ya sallaci jashi. saboda ya mutu a cikin kiristoci shi musulmi ba a masa jana'izar musulunci ba annabi alaihi salatu wassalam ya umarci sahabbansa aka tashi aka mar sallah mun karanta littafin to sai malam yace ba za a sallaci wani musulmin da ya rasu salatul ga'ib ba sai idan ba a sallah ba amma idan an masa sallah a can yadda ya rasu to bid'a ne ku a yanda kuke kuke za ku sallace shi wannan take fahimtar da malam yake yake kai amma wannan kun ga ai ba littafi kun ga ba littafi cewa yake kawai ka duba matsala ta 59 fakara ta bakwai. wato a a wurinsa ne Allah ya masa rahama ya irga wannan a matsayin bid'a amma matsala ce da aka yi masa saɓani a kanta akwai da yawa malaman da suke ganin cewa ko da an yi wa mutum sallah a wani waje matukar shi wani jigo ne na musulunci a duniya matukar ya ba da wata gudumawa a musulunci ko a garinku ko a ƙasarku ko a duniya to babu laifi idan kuma kun masa sallah bayan an masa sallah a yadda ya mutu ma an gane kamar a ce rasuwar bin ko rasuwar sheikh sami ko rasuwar malam gumi a najeriya abu ne biya garin hukuma in kuma su sallar ga'ib saboda guduma da ya ba wa musulunci kuma alamun da suke da wannan fahimta amma malam a fahimtarsa in dai an riga an yi wa mutum to a ne a sake masa wani wuri ma malamai suna ganin cewa annabi alaihi salatu wassalam ya tambayi labarin wata mata sahabbai suka ce ai ta rasu cikin dare muka ga mun tashe ka za mu matsa maka muka yi mata sallah muka je muka binne ta suna ganin al'amarinta bai kai a tashi annabi akan ta ba alaihi salatu wasallam yace ku nuna mun kabarinta ya je kan kabarinta yayi mata sallah kuma har wasu suka yi sahu a bayansa suka bi shi sallah wannan yana nuna cewa kenan dalili zai iya sa a sake sallatar wanda an riga an sallace shi bid'a ta bid'a ta 73 qawlu ba'dhim 'inda salati 'alayha subhana man qahara ibadahu bil mauti wa subhana al hayy alladhi la yamutu wato wasunsu suna cewa yayin sallah akan gawa subhana man qahara ibadahu bil mauti wai Sarki ya tambata ga wanda ya wato yayi galaba akan bayinsa da mutuwa wa al hayy alladhi la yamut sarki ya tabbata ga rayayyen da baya mutuwa wannan kirari ga Allah gaskiya ne amma faɗinsa a kan sallar gawa bid'a ne bid'a ta saba'in da hudu naz'un na alaini inda salati alaiha walau lam yakun fiha najasatun zahira thumma alwuqufu alaihima naz'un na alaini cire ta kalma inda salati alaiha yayin sallar gawa walau lam yakun fiha najasatun kuma koda ba najasa a ta kalma zahira wacce take bayyane sun malukufu alayhi ma sannan kuma an cire su sai a tsaya a kansu a cire su sai kuma a hau kansu a tsaya da a tsallaci ga ce wannan bid'a ce a wannan bid'a ce bid'a ta 75 hukukun imami inda wasatir rajuli wa sadril mar'ati tsayawan liman a tsakiyar namiji gawar namiji wa sadaril mar'ati da kuma saitin kirjin mace wannan wannan ya saba sunna domin yadda muka karanta a mas'ala ta 73 shine idan namiji ne ana tsayawa a daidai kansa ne idan mace ce ana tsayawa tsakiyar ta haka manzo suna ma yake sallar gawa da haka tsayawa a tsakiyar namiji da kuma tsayawa a daidai kirjin mace malam ya kawo shi daga cikin bid'a to abu ne dai wanda ya saba wa sunna ba haka sunna ta zo ba bid'a ta 76 qira'atu du'a al-istiftahi karanta addu'ar bude sallah a sallar gawa bid'a saboda ga sallar gawa ba bukatar addu'ar bude sallah ba a ba a samu a sunna cewa ana addu'ar istiftah a sallar gawa bid'a ta 77 ar-ragabatu an qira'atil fatihati wa suratin ma'aha kyamar karanta fatiha da kuma sura tare da fatiha a sallar gawa bid'a ar-ragaba an kine kin abu kyamar ta abu wannan haka yake a malikiya ba a karanta fatiha ko sura a sallar gawa malam ya kawo shi daga cikin bidiyoyi nan ba za a kira shi bid'a ba kan kuskuren fahimta ne eh kuskuren fahimta ne eh, saboda suna da hujja da nazar din kuma suna da dalilan da suka yi riko da su akan ba wai kirkira suka yi ba kuma suna da dalilan suka dogara da su to wannan matsala ce khilafiya eh to ba za ta shiga cikin masail na na bid'a ba a bid'a ta 78 ar-ragabatu 'ala taslimi fiha kyamar yin sallama a sallar gawa wannan kuma na yan shi'a yan shi'a ne suke ba sa ba sa sallamewa a sallar gawa ba sa sallamewa an gama kabarbari kawai sai shim eh sai kawai a kwashe ta eh, riwayoyinsu duk da haka suka yi ta zuwa babu sallama a sallar gawa wannan bid'ar yan shi'a ne to kuma da masu ka ai dama yan ne Bidi'a ta 79 qaulul tara, ba'd qaulu qaulul ba'd aqiba salati 'alayha bi sautin murtafi'in ma tashhaduna fihi fa yaqulu al-hadiruna kadhalika kana min as-salihin wa nahwahu daga cikin bidiyoyin qaulul ba'd qaulul wasu suna cewa aqiba salati alaiha bayan an sallaci gawa bayan an sallaci gawa wasu wasu sukan ce bi sautin murtafi'in da sauti wato sama suna masu daga sauti sai su ce ma tashhaduna bihi wata shaida kuke masa bayan an yi sallah wata shaida kuke masa fa yaqulu al-hadiruna kadhalika sai waɗanda kuma suke sai waɗanda suke wajen su kuma sai su sai su faɗi haka sai su ce kana minas salihina yana cikin salihan bayi wani abu da makamancin haka wannan zai yi shaida wata shaida kuke masa yana cikin salihan bayi sai a faɗa haka kafin a daga gawa an mata sallah kana bid'a ta can wani lungu ne ba mu san ta ba malam ya ambace ta daga cikin littafin al-ibda ah, da kuma sunan sannan kuma malam yake ka koma ka duba matsala ta 26 da matsala ta 62 akwai abin da yake da alaka da wannan saboda gurewar lokaci kuma babin sallar ma ya kare za mu dakata daga wannan gabar sai idan Allah ta'ala ya kai mu sati sai mu tashi a bidi'a ta 80 a sabon babi na buso da kuma abin da ke biyowa baya abin da muka daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa abin da muka yi kuskure ubangiji Allah ka gafarta mini wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفركم إليكم والسلام عليكم ورحمة الله